آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إيه ونباج الخيل لثلاثة ai yake sayan doki a aji ana kiwo ko ka sai motar hawa ko babur ko keke duk wata abar hawa sai ce ɗayan abu uku ne ɗayan mutane uku ma'ana waɗanda suke cin waɗannan abubuwan hawa kowa da irin niyyarsa akwai wanda niyyarsa zai samu lada akwai wanda niyyarsa zai samu rufin asiri akwai wanda niyyarsa zai samu laifi duk da cewa ya ce abin ne don ya hau amma innamal a'malu binniyat wa qawluhu ta'ala da faɗar Allah maɗaukacin sarki wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina yake wal an'ama khalaqaha lakum sai yake wal khayla haka kuma doki wal bighala da alfadari wal Habira da jaki duk Allah ya halicce su ne yake litarkabuha dan ayi amfani da surun hawa wa zina da kuma ado قال حدثنا عبد الله بن An مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Hurairata Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-khailu li thalathatin doki ko a bar hawa na ɗayan mutane uku ne li rajulin ajrin ولرجل ستر وعلى رجل وزر yace wani zai sai bar hawarsa dokinsa ko motarsa ko kekensa ko babursa sai samu lada wurin Allah madaukakin sarki wani kuma zai sai bar hawarsa jaka jaki ne ko doki ko alfadari ko rakumi ko mota ko lesfa ko keke sai samu laifi sai samu rufin asiri na uku kuma wani zai saya ya zama yana da laifi wurin Allah madaukakin sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amma allazi lahu ajrun amma kaga wanda zai sai a bar hawarsa ko dai ya zama yana da lada a cikin wannan farajulun rabata hafi sabilillah mutum ne ya sayo shi ya daure saboda ya yana jiran yaushe za a je yakin da addinin Allah ma'ana ka sai motar ka ka aje eh, saboda a je a musulunci da maguzawa a je a yada addinin Allah a a isar da addinin Allah inda mutane suna bukata amma ba wanda ya je ya je karantar da su duk an zo an taru a cikin birni ana fada ana ta juna kauyuka maguzawa suna nan turawa arna suna zuwa suna gina musu cococi maguzawa hausawa ne hausa suke yi abin da ya faru shine ba su karbi musulunci ba ma'ana yare harshen da suka fi kusa da shi shine hausa suke ma'ana addinin da ya fi kusa da su addinin musulunci don harshen hausa ya zama kamar bangare na cikin addinin musulunci shi in aka je aka tallata musu addinin musulunci sai su karba sai su shiga amma sai aka ji ba daɗi a je za ka je ka shiga ƙauye ba wuta ba lantarki ba ruwa ba jin daɗi wahalhalu da wa ce ana yawon yada addinin Allah dan a ji daɗi ne sai aka kyale su sai su yan su yan kirista su je a je a kai musu maganin kurji injin markade a tamfa a je a bude a kafa musu coci sai a ribace su tare da cewa waɗannan abubuwan da aka kashe duk arna suka kashe musulmai da za su kashe ɗaya bisa goma cikin wannan sai su samu mm, mafi yawancin su musulunta amma ba a damu da haka ba shine manzo Allah ce wanda zai fi doki sai ya daure saboda yakin tada addinin Allah fi sabilillah fa afala fi marjin aw rawdatin al marju aw rawda mahallu makiyaya al marju makin da ake kiwon doki ya ci ya sha marj kenan ar rawda kuma wurin kiwo amma bisa tsauni فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات لسا أنك سيدوتنك كو أبندا موتر كتيك سيا دنيا يا دا أدين الله دو ياكين دا أدين الله كأجي غارجين كني دم من دا ذاك سي دم مكانك دا ذاك ربي كدنك دي تايا دا ذاك سي دي أبن دا ذاك كتي أشوان نموتا سبو كو زفا كو تيكي كو منين سبو دا دا أدين الله كو دوشي كو راكمي كو الفدري الله زي باك لا دا دو وأنن أبوه دا فيه حسنات rabar fara bane Allah zai baka walau anna yace fa ma asabat ni tiyaliha abinda ta sa'i sai duk a cikin inda aka mata talala in doki aka masa talala aka daure shi din min al marj wa aw al rawda wa maqburin kiyo din kai da kake kai da Allah zai rana maka ayyuka na alkhairi zai baka lada walau annaha qata'at tiyalaha da a ce wannan dabbar tana daure sai ta tsinke fassannat sai kai tsalle ta daga sharafan ko taki ɗaya ko taki biyu aw sharafaini kanat arwafuha wa atharuha hasanati duk tarotun fitsarin da zaka yi da bayan gidan da duk abin da zaka yi Allah zai baka lada a cikin wannan walau annaha marrat bi nahari da a ce wannan dabbar ta wuce ta shige wurin mashaya wurin ruwa ba kai ka kai ta dinka ruwa ba ba da niyan ka bata ruwa ba ta je ta sha ruwa fa sharibat minhu wa lam yurid an ba da niyan ka kai ka ta sha ruwa ba kana zalika hasanatul lahu sai Allah ya baka lada a kan haka wanda ya yi niyya kenan dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi shine imamu abdullahi ibn hudiyo abdullahi al-ustad mala abdullahi na gwandu yake da littafi an-niyatu fil a'mali ma'ana duk aikin da za ka yi ya zama shari'a ta baka izini in kai kyakkyawan niyya zai zama sana'a ce kake yi kana samun kuɗi kuma kana samun lada a fi nafsul waqt kuma ibada kake madinki ne kai dan tafi ne magini ne wanzami ne duk abin da kake yi da kyakkyawan niyya sai Allah ya baka i wannan ya zama ibada kenan kake kuma tare da cewa kana samun arziki yana samun amfani a ciki to wanda yake yayi niyya kikkiawar niyya kenan duk abin da ya bata a cikin kashe a cikin wannan dabbar Allah zai ba su lada wa rajulun rabataha fakhran wa mataki na biyu a cikin wannan hadisi mun karanta shi wani lokaci ya wuce na biyu wanda ya sai dokinsa ko a bar hawarsa ko motarsa saboda rufin asirin Allah ko ya ɗauka yana kabo yana yana yana aiki yana sadarwa yana samun kuɗi a dauki mutane a kai gari a je a dawo kana samun abinci kana ci ko ko a'a ka sai a bar hawar ka ce motar ka ko vespa ka ko keken ka ko doki ko menene saboda rufin asirin Allah za ka ɗauki matar ka zuwa asibiti za ka kai ta gida yar ka za ta je makaranta ba za a je a tsaya ana jiran kabo kabo ba ba za a je a tsaya ana jiran kiyakiya ba ba za a je a tsaya ana jiran ana jiran ba duk wanda yake yake da iyali ya san amfanin abar hawa yanzu duk ba yadda za ka yi mace ta fita ta je tana neman za ta unguwa ta je tana jiran mota ta tsaya minti talatin tana jiran mota ba ta samu ba duk sa'an da aka zo ya yaki taxi ne maza ke ciki kowa ne da tilasta shiga tilasta je ta yi gogayya da maza ba ka da yadda za ka yi don Allah rufa ma asiri kana da abin hawarka sai ka ɗauki ƴarka ko matarka ka kai makaranta ka je ka dawo dan matukan ɗaya za ta tsaya tana jiran mota minti talatin cikin tsananin sanyi ko zafi ko hadari ko ruwa ba yadda za a yi mai kabo kabo mai vespa ne buwa babur ya zai ce ta zo ta hau ya kai ka ita biya naira biyu ko naira tilasta zai ta hau duk iya kunyanta a hankali zai zai fita to ya ta zo shekarar ta goma sha bakwai sha takwas nono na duk sun cika girbi tana ciki tun tana jin kunya mai rasma ya taka gare nonuwan ta ya taba jikinsa tun tana jin kunya har ta zo tana jin sai zuciya ta sake da Da shi nan matsala ta gama lalacewa za a zo da wannan kabu kabu ba eh, a 1982 ko a Kaduna na gani a Kaduna kuma kauye cikin kauye ne mota ta tsaya aka sauka za a je unguwa a dawo aka zo a hankali ana yi banda kabilu ba mai hawa arna ko to yanzu aka za kana tsaye za ga mace matan aure mai mutunci ta hau ya za ka yi kana da motar da za ka kawo ka ɗauke ta sa'an nan ga masu kudi a ƙasa ga masu mulki ga masu komai ba za a iya taimakawa a yawaita motoci in akwai taksi kuma da sauki maimakon a je a yi maza da mata mace sai ka ɗauki taksin ta biya duka menene nawa wannan to amma babu zaki tsaya zaki tsaya awa daya ko minti 30 ko min tsananin sanyi ko zafi duk sa'an da tafi ya zo ko kiyakiya ba ki kowa ke ci shiga zaki kai ma ba ruwanka kowa ke ci shiga zaki yi kenan maza da mata aje ana gogayya tun ba su saba ba ba cikin tunanin su sai zai zama musu kamar shafin mai ba damuwa babu wani abin da ya zai damu shi kenan al'amari yana da tabarbarewa kenan abinda duk baka taba tsammanin zai zo ya faru ba sai ya zo ya faru Sa'an nan kuma namiji da mutumin da yake a bar hawarsa saboda alfahari ah, fakhran wariya ya ce keke ne gaspa ce mota ce marfandi ne ko ko ne saboda alfahari da riya ya nuna ma mutane shi ne ya fi kowa ba albashi da niyyar taimaka ma addinin Allah dan a ce su ne shi ne ya fi kowa kuɗi tare da cewa motocin da ake saya in nan miliyan biyu miliyan uku miliyan har ya kai miliyan takwas miliyan yaushe mutum zai je noma da hannun sai zai ɗauki miliyan takwas ya sai mota ya zai yi to yaya ake samun waɗannan kudaje a dare dai ka samu miliyan goma miliyan biyar me zai halaka sai mota miliyan ko nawa ne ko ko da ta mace kake samu ko an san yadda yadda al'amuran suke yi sai je saya don riya da girman kai da ji da kai ba ma riya a cikin addini ibada ma in kai ta da riya a ciki ba ka da lada girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulul aljannata man kana fi nafsihi mithqalu dharratin min kibrin manzo Allah ce ba wanda ke da kwatan kwacin jankiyaki akwai wani abin da ya fi jirgin kankanta a cikin hausa shine ne zarra larabci ne kwayar komayya ko ita ce ta jizu juz'in da fi komai kankanta ce ko da kankanta wanda dukke da girman kai komin kankantan girman kai manzo Allah ce ba zai shiga aljanna la yadkhulu aljannata man kana fi nafsihi mithqalu dharratin min kibri to sai sahabbai nan al'amari sai ya zama mutu wahala yaya za a ce mutum yana da girman kai ko komai kankan girman kai ba zai shiga aljanna ba to sai suka zo suna bincike ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula yuridu an yakuna thiyabuhu jamilan mutum yana son ta zama mai kyau sai manzo Allah ke inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah yana son tsafta da kyau wannan yace ya manzo Allah mutum na so a ce takalmin sana da kyau manzo Allah yace babu komai wannan yace ya manzo Allah ina tara jama'a a yin abinci mutum duk yana cikin girman kai duk manzo Allah yace ba cikin girman kai ka tara abinci jama'a shi ba cikin girman kai kana son tufa ka tayi tsafta ko takalmin ka manzo Allah yace duk babu cikin babu ba cikin girman kai ko ka ya manzo Allah famal kibru ma'ana yanzu suna suke son manzon Allah ya kawo musu ta'arifi na girman kai sai manzon Allah ya ce abin da ake ce ma girman kai a shar'anci wannan magana daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gaskiya da rena mutane manzon Allah ya ce in gaskiya da rena mutane waɗannan abubuwa guda biyu in suna tare da kai kana da girman kai ko da kanka bai kai kan tutu ba sa'an nan kuma aka samu baka kin gaskiya kuma baka rena mutane ko kanka yayi kan menene ba baka da girman kai ashe in gaskiya da rena mutane ne girman kai a shar'ance wannan magana gaskiya ce amma wanda ya faɗi ta ba cikin da nake so ba ba zan tarbe ta ba ya zama girman kai ko ko a'a kana ganin kai ka ba ya ce wa ru'yatul fadli al ghayr kai kana ganin kafiwa ne kafiwa ne kafiwa ne aka ce wannan shine girman kai shi yasa ka ce a bar hawa dan girman kai da cika da batsewa da isa aka ce kana kana da laifi wurin Allah madaukakin sarki wanda yake abar hawarsa riya'a fakharan saboda alfakari wa riya'an da riya alfakari din nan da riya suna suna nan a cikin rayuwar mutane da'ima dan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani yace alhaakumu at-takathur at-takathur yawa mutum na jin ai mu ne ai ba su bane ai ni ne ni na fi ka kuɗi na fi ka mulki na fi ka isa na fi ka iyawa na fi ka ilimi na fi ka kaza na al-takathur alhaakumu at-takathur ma Allah madaukakin madaukakin sarki ce wannan alfahari shi ne ya sagalatar da ku ga barin bin Allah kuna nan kuna yi wannan ya hau wannan ya gina wannan ya saya wannan kana nan rana da sai a cika mutu yace hatta zurtumul maqabir har ana cikin wannan alfahari da ji da kai rana ɗaya sai a ce mutum ya mutu shi kenan ya je kabari kenan zurtumul makabira duk inda ka je ziyara ba zama za ka yi dindindin ba za ka sake tashi ka tafi ko ka dawo to kwanciya da za a yi a cikin kabari din nan yana da lokaci da za a waye gari a farfajiyar kiyama sai sa aka ce zurtumul makabira kalla saufa ta'lamuna ثم كلا سوف تعلمون كلا حقا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم wannan nima da Allah ba su suke girman kai tana alfahari tana riya sai Allah ya kai da ya tambaye ka kai wani wa'an da ahalin islami ka ce a bar don girman kai da riya da kiyayya kana nuna ma musulmai kiyayya yan uwanka musulmai kana nuna musu kiyayya da cika da batsewa hiya wizrun ala zalika yace yana da laifi ne a laifi zai samu a cikin wannan abar hawarsa da ya saya wasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-humri sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yi magana game da doki to me aka faɗa game da jaki فقال سيرتي ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة إلا هذه الآية الجامعة الفاظة يتي أشين ذاكي بعثوك من دوتا آية با سيدي وأن آية وشتكي تاتت ترقومي وشتكي إتكأيتي أشين إتلنجلتا وشتكي آية أتكي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى wa ya ya'mal mithqala dharratin sharran jira duk wanda ya aikata aiki ko ko ko da kwatan kwayan komayya ne in aikin alkhairi ne za ka ga sakayyan alkhairi in kuma aiki ne na sharri za ka ga sakayya na sharri shi sa ka zaban makanka abinda kake so ka gani wurin Allah babu man zaraba dabbata ghairihi fil ghazbi yace babin da ke bayanin wanda ya bugi doki ya abin hawa dabbar dan uwansa a cikin yaki kuna tafiya ka rabka ko ayari ko jama'a kaga dan uwanka kan jaki ko doki baya tafiya ka dan buge ta haka ku dan tafiya ko ko dan menene ya halatta ko bai halatta ba yace babu komai قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل أن أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري يتي من رواية يتي نازور جابر بن عبد الله مسلم المدينة فقلت له بين كيدتي حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سن كان صحابي أشيسوا ما حديثي سكيني ماكو يا أبو المتوكل الناجي تابعي ya zo wurin sayyidina a Jabir ce ina son ka bani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai ce safartu ma'ahu fi ba'd asfari na taba tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya da muka yi قال أبو أقيل لا أدري غزوة أو عمرة يتي بنسني بقوة أن يتفيد أكياكي أكدي أمرا فلما أن أقبلنا يا عند مكداو قال النبي صلى الله عليه وسلم كما زال الله صلى الله عليه وسلم يسدسو من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل وانك ke أذر وانك يصنع ke son ya gaggawa ya je wurin بعد الليل maza أثورا تاردا آية ربا qala Jabiru Jabiru ke fa aqbalna sai muka gabato wa ana ala jamalin li armak yace ni kuma ina kan kan ina kan rakumi na wanda yake da launi jaja da baki haka ne kamar jaja da baki laisa fihi shiyatun ba shi da wata alama ba shi da wata kala daban da wannan kala launin da ya da ya da jikin abar hawa wannan su khalfi yace a lokacin mutane na bayana fa baina ana kazalika in kama alayya yayin da yake yake lokacin da yake cikin wannan hali kama wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah ya zo yace da shi ya Jabir ya kai Jabir istamsik kariki ma'ana ka rike ragama ko lizamin abar hawa ka koko ka tsaya fa hu bi ni darbatan sai manzon Allah ya dauki bulalarsa ya bugi dokin eh, a dabbar jadu wa wasaba al-ba'ir makanahu sai rakumin ya tsalle inda yake da rakumin na wahalar da shi baya tafiya yadda ya kamata da manzon Allah zai buge shi ya tsalle فقال سيما الله كي أتبيع الجمل wannan rakumin da ya wahalar da kai aka zo aka buge ya tashi za ka sayar فقلت نعم sai Jabir yace eh zan sayar falamma qadimna madinata. a waccan riwaya da muka karanta sai aka yi ciniki manzon Allah ya saya Jabir ya sayan masa a wata riwaya aka ce Jabir sai sharadi to na sai dan maka amma da sharadi zan hau dabban har mu isa Madina manzon Allah ya ce eh ya yarda wata riwaya suka ce a'a manzon Allah an yi dai ya saya amma manzon Allah bai biya kuɗin ba yace sai in an je Madina za a biya فلما قدمنا المدينة جابر يسيا إن مكة إتو مدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كما ذا الله يشجع مسلاكي في طوائف أصحابه أكثر صحبانسا فدخلت إليه أو رواية من ذا الله يرجع جابر يجي كاشغري سيقى جابر يازو سي جابر يجي دور أبر هوا يشجع مسلاكي وأقلت الجمل في ناحية البلاد يجي سي دور راكم أكوفر مسلاكي فقلت له هذا جملك سي جابر يجي من manzo Allah gara kuma ka an kawo ma fa kharaja sai manzo Allah ya fito fa ja'ala yuqifu bil jamali wa yaqulu al jamalu jamaluna sai manzo Allah zai yana kewayar rakum yana rakumin rakumin mu ne rakumin mu fa ba san nabi sallallahu alaihi wasallam awaqin min zahabin a wata riwaya wata riwaya da tafi wannan shika sai manzo Allah ya ce musu ku je ku cika ku biya Jabir kudin sa ku bashi ku bashi ku biya shi kudin sa duk baki daya sai aka je aka biya Jabir فقال اعطوها جابرا yace ku ba Jabir kuɗin sa thumma qala istawfaita saman bayan Jabir ya karbi kuɗi sai manzo Allah ce ka karbi kuɗin ka hannu da hannu yace eh qultu na'am qala eh qala as-samanu wal jamalu laka sai manzo Allah ce da kuɗin da aka baka da rakumin duk an baka karantin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan riwaya da Jabir ya karbi kudin sa ya kama hanya zai tafi sai ya ji manzon Allah ya ce ya ya sa an kiransa sai san cewa manzon Allah zai mai dan mai rakumin kenan bab الركوب على الدابة الصعبة والفهولة من الخيل يتي باب الركوب باب لك بيانا هوا هوا دبا وتتكي دا وحالة وحالة الشأن كوباتا تكيا يدي كماتا والفهولة من الخيل دا انجرمن دوكي كو انجرم عيش بدا كو آه راكمي أمالي كو راكما بجمي كو راغوفا كرو in ya zama doki ya zama ingarma kenan ko me ko ya ake faɗa min alkhayl na daga doki ma'ana in za a je yaki ko za ka sai a bar hawa ka sai lafiyayya wa qala rashid ibn sa'd kana as-salaf yastahibbuna al-fahulata li'annaha ajra'u wa ajsaru Rashid bin Sa'ad ya ce, salafu salih manyan bayan Allah magabata sun kasance in za su sai a bar hawa jaki ne ko doki ne ko rakumi ne sai a sai mai kwari dan shine yafi karfi a wurin zuwa wurin yaki قال حدثنا أحمد بن محمد ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سميت انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي ناجي انس بن مالك الله كرم مسا دايتي كان bil فزع faza'un an رازنا razana ko firgita a cikin madina fasahara nabi sallallahu alaihi wasallam farasan sai manzon Allah ya je ari a dokin Abu Talha yuqalu lahu mandub sunan dokin mandub farakibahu sai manzon Allah ya hau ya je ya ga abin da ya faru har ya dawo wa qala mara aina min faza'in wa'in wajen wajadnahu la ya ce ai babu wani abin tsoro kuma wannan a bar hawan mun same shi ya isa yana da ƙarfi. babu sihamil farasi babin da ke bayanin rabon da za a ba doki ko wanda yake mallakan doki in aka je yaki dama in za a je yaki wanda ya je a kar akwai rabonsa da za a shi in an dawo wanda ya je akan doki akwai abin da za a bashi قال حدثنا عبيد بن bin isma'il an اسامه usama an الله an نافع an ابن umar رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انت an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah kara masa yadda yake ja'al manzan Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam ya sa a ba lil sahamaini wa sahibihi sahaman in ka hau doki aka je yaki da kai aka dawo kai mai dokin za a baka rabo ɗaya dokin a baki rabo biyu kuma ka samu nawa kenan uku kenan وقال مالك إمام مالك إمام دار الهجرة يتي يسهم للخيل والبرازين منها sai imam malik yace za a ba doki rabo sa'annan kuma albirzauni wani doki ne irin dawakan da ake fitowa da su da kasan Turkiya wai sun fi karfi a cikin sun fi jurewa wahala a cikin tafiya hanyar da ba ta da kyau haka yake wa kala malik so da yawa za ka ga imam al-bukhari so da yawa zai kawo zance zai kafa istishadi da zancen manyan malamai ya fi kawo zancen imam malik saboda darajar imam malik amma malikiyan wajejen kasashen mu a malikanci ne kawai a baka ba za ka taba ganin wanda ya gina makaranta ko masallaci ya sa madrasat imam malik ko masallacin imam malik ko abdurrahman dan kasim ko ashab ko abdul malik ibn majushin wa'annan kusoshi na mazhabin imam malik duk wa'annan ba za ka gani gani ba dai yanzu dai alhamdulillah shekaran jiya an kawo kati na gayyata kauyen maguzawa an gina masallaci ko makaranta an sa makaranta imam malik amma in kaje kasashen masar za ga madrasa imam malik malik bin anas haka yake a cikin madina haka yake duk kasashen larabawa malik bin anas duk kasashen duniya da kasani har waɗanda ba kamar kasar masar kamar saudiya kamar saudiya ai mazhabin da suke bi a hanabila suke bi amma akwai madrasa tubay ka ka'bi madrasa malik bin anas madrasa kaza abdurrahman bin al-qasim haka za ga ni kasashen larabawa duk waɗannan da suka yi ma addinin musulunci hidima da ba za ka taba samun wanda ya rabin sa ba har ana da kasa amma duk an manta da su لقوله تعالى دم فدر الله مدوك فدر الله مدوك سركي والخيل والبغال والحمير لتركبوها ولا يفهم لأكثر من فرسي sai ce, imamu malik ce, amma in mutum ɗaya ya je da dawakai guda biyu doki guda biyu ba za a ba doki dokunan guda biyu duk kowanne a bashi ba a'a ɗaya za a ba da shi babu man kada ta gairi fil harbi yace babin da ke bayanin halaccin mutum ya kama dabban dan uwansa eh, yana waninsa yana ja a cikin yaki ya halatta ko bai halatta ba ya halatta menene dalilin haka akan ka ya Imam al-Bukhari sai sai haddathana batu haka da al'amari da suke in ka faɗi matsala ya halatta ko bai halatta ba ba za ka zauna na gidanka ka ci kilishi ko ka ci abinci ka zo ka ce ai haramun ne ko a'a mun yi ko ba za mu yi ba ko kafiri ne in ka faɗa sai a ce menene dalilin ka kuma baka yi saka ce a sai ka ce malami na ya faɗa min malamin sa yace malamin sa ya faɗa masa malamin sa ya faɗa masa sahabi yace manzon Allah yace sai aka zauna lafiya baka isa duk abin da zaka fada sai kai taka tsantsan shi yasa suka ce al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi kenan wannan matsala da ka faɗa za a yi ko ba za a yi ba ya halatta ko bai halatta ba menene dalilin ka dan dai kai ko wane ne ka duk darajar ka duk ilimin ka ba kai ne manzon Allah kuma baka isa ka faɗa a bi ko a a a daina ba sai in kana da sanadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa duk wanda ya faɗi matsala me ya dalilin ka sai ce daga malamin sa har zuwa sahabi sa'annan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan a binciki malaman naka duk adilai ne Su ne sharuɗan hadisi sahihi kenan sai a samu a gani wannan sanadi da ka kawo an samu ittisali sanad sharuɗai guda biyar sai sun an same su cikin hadisi sannan a ce wannan hadisi sahihi ne ittisalu sanad al-adala tamamu Zabti, adamul illati qadiha adamu shuhud a samu ittisalu sanad wannan sanadi tun daga kanka har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu gidi a ciki sa'an nan mataki na biyu duk waɗannan malamai a bi a karanta rayuwarsu duk adilai ne ko ko a'a ko wanda ba adili ba duk ko aka same su allai ne kwaya daya ba adili ba wannan hadisin ba za a karba ba ko sa'an kuma a samu dukkan su baki ne suna da tamamu zab kowanne yana da cikakkiyar hadda babu kan baba a ciki sa'annan adamu shuzul kowanne malami a ciki ba a same shi baya rawaito magana sabanin abin da manyan malamai suka rawaito sa'annan kuma babu wata illa da za ta wajabta sa'annan a ce wannan hadisi sahihi ne sai suka zauna lafiyar su kafin ka bude baki ka fadi wani abu ka san me zai biyo baya kai ma ba komai zaka fada ba aka waye gari kowa ya waye gari ya sha shayi ya fito ko ya tikile ya zo wannan haramun ne wannan halal ne wannan hadisi ne wannan hadisi ya ce hadisi hadisi sahihi ya ware ya maliku ai maliku bai aiki da shi ba eh, maliku shi zai yadda ka ce masa ranar lahira bai aiki da wannan hadisi ba ayin akai ko sun akwai duk kotun da aka sani a lahira sai maluku ya kai ka wallahi <laughs> ka ce bai aiki da hadisin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama lallai in bai aiki da shi ba shi sanadin da wannan hadisi ya kai masa da'ifi ne ko yana da nassi wanda yake yafi wannan amma haka kawai ka sai ai maluku bai aiki da hadisin manzon Allah ba ai yana gani wannan barna ce ba ba barna sama da ita قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال رجل قال رجل lil bara عازب رضي الله عنهما wani mutum ya fada ma bara idan azib Allah ya kara masa yadda الله an الله عليه وسلم يوم هنين yace ranan da aka yi yakin hunai, ku sahabbai kun gudu ne kun guje kun ma'ana kun dare kun guje kuka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mai nan qala sai ce lakinna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yafirra yau mahunainin yaƙi ne da ake aka yi aka sha wahala sosai shine Allah madaukakin sarki kawo wannan cikin alqur'ani ce wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu thumma wallaytum mudbirina to shine yake tambayan bara ranar da aka yi yakin hunainin kun gudu kun bar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da yake sahabbai suna da ladabi bai ce yi ba dan an san haka al'amarin yake sai ce na rasulallah sallallahu alaihi wasallama lam yafirra sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi bai gudu ba inna hawazina yace mutanen kabilan hawazinawa kanu qauman humatan mutane ne waɗanda suke sun kware a cikin harbi wa inna lamma laqinahum hamalna alaihim fanhazamu amma mu da muka hadu da su cikin yaki sai muka kai musu hari sai suka karye muka karya su fa aqbala almuslimuna ala alghanaim sai musulmai suka shagala a zuwa ɗeba riban yaki da suka ga musulmai sun shagala da diban ganima sai suka zo suka huskanta musulmai da kibau da harbi suna harbin su fa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam yafirra ai kaga sai kauce ma abinda ba shi da kyau a ambata sai a kauce masa don aibi ne wannan gudu da suka yi wa'annan da suka dare sa'an nan kuma ka ce manzan Allah ya gudu a cikin wani yaki ko wannan yaki malamai suka ce mutum ya yi kafi ya kasar ce kaulan wahida dan manzon Allah ya shige haka manzan nai ka ce manzan Allah ya gudu malamai suka ce ijma'i mutum ya kasar ce kaman ce ka ce manzan Allah ba balarabe ba don an sani min al-ma'lum min al-ma'lum min ad-din bi-darura manzan Allah ba zai sa su aje yaki shi ya gudu ba a'a dan karshen hadisi mu je yaya aka kasance falam ya firra yace manzon Allah bai gudu ba fala qad ra'aituhu shi bara yace wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa innahu la ala baghdatihi albayda yana kan alfadararsa tarafes. wa inna aba sufyan akhidun bil jamiha mahallu shahid kenan na imam al-bukhari abu sufyan yana rike da linzamin alfadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da rayaki yayi zafi kowa na neman inda zai sa kansa manzo Allah yana fada ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ke ni ne annabin nan da aka aiko ba ƙarya ba ni ne kuma dan abdul muttalib aka tambayi sayyidina bakare dukkan su baki ɗaya da matsala ta kai inda ta kai sai da suka zo bayan manzon Allah suka nemi kariya babu rikabi wal garzi lidabati babin da ke bayanin halaccin yin ma a bar hawa abin nan likafa ake cewa ko eh, in mutum ya hau doki ko rakumi ko menene akwai waje-je biyu da zai sa kafarsa na karfe aka yi ko na katako wannan dama da hagu dama in mutum zai hau wancan bangare sai a rike danan sai ya taka ya hau in ba haka ba zai zame kuma in ba wa'annan kenan ba in ka hau doki ba za ka yi tashi ga tsaya ba kenan ba yadda za ka yi sai duka sauran zaune to waɗannan abubuwa guda biyu ya ake kiran su a can linkafa suke cewa da shi to akwai na karfe akwai na katako ko fata to na karfe shine arrikab wal gardu shine wanda aka yi da katako ko da yake ana nufin arrikab wani lokaci ana nufin rakumin da za a hau din liddabati in za a hau dabba قال حدثنا عبيد بن اسماعيل امام البخاري وينا sai ya tabbatar da cewa a bar hawa ma dabba doki ko rakumi ko menene za a yi masa wannan likafa din to menene dalili shine sai ya kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hadathani ubayd ibn isma'il an usama an ubaydillah an nafi' an umar radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi an karbo daga abdullah da umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu yake manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam kana iza adkhala rijlahu fil gharzi in manzan Allah ya shigar da kafarsa a cikin gafa wastawat bihi naqatuhu taguwa sa tai daidaita qa'imatan ta tsaya a hallal min indi masjid zil hulaifa sai manzo Allah ya ce labbaika allahumma labbaika hajjan aw umrata Allahu akbar imam al-bukhari yace manzon Allah al'adarsa in za shi umra ko haji sai je a hau in ya sa kafarsa cikin likafa ya hau lokacin da dabban ta tashi ta tsaya ai in za a hau a bar hawar wata sai a kwantar da ita sai mutum ya hau in kuma tsaye take to sai ai ma mutum tsari ya hau yace in aka kusa da ita in manzon Allah ya hau kafafunsa suka shiga cikin likafa guda biyu dabban ta tashi zai ce labbaik Allahumma labbaik ma'ana kasance wannan shine hujja na cewa ana yi ma'abar hawalika babu rukubil farasi al'uri yace babin da ke bayanin halaccin a hau doki babu sirji dai kenan ko haka ke fada haka ne haka ne a <laughs> ah, ya za ku ce ah, a ganan eh, doki na da sifa biyu in za a hau doki a kawo shimfida bargo a shimfida a kawo sirji a sa to a yi cikakkiyar hawa kenan ko ko a a zo babu komai mutum ya hau dokin haka shine ake ce yayi hawan barde shine alfaratul uri a hau doki ba da ai mata ado ba ai mata ado an sa linzami ba a sirji ba sirji ba قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اي ان كربو daga انس الله كان masa dace استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري yace manzon Allah ya gabato su yana hayakan doki wanda yake babu sirri ma alaihi sarjun babu sirji akan dokin da manzon Allah ya hau fi unukihi saifun manzon Allah na rataye da kan sakali takobi a wuyarsa alamar yaki kenan babul farasil qatufi babin da ke bayanin dabba da ba ta tsawaita tako ɗinta tana tafiya a hankali ba ta tsawaita tako tana tafiya ne da jinkiri قال حدثنا عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا فزعوا يتي متى أن كربو دغا دغا أنس بن مالك يتي متى أن المدينة سنسى مرازنا ترجتا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يهوى ندوك أبو طلحة kana yaqtifu ya kasance baya gaggawa a cikin tafiya aw kana fihi qitafun ko ko a'a yana da jinkiri a cikin tafiya falamma raja'a yayin da ya dawo qala wajadna farasakum hadha baharan sai manzo Allah ya ce ai wannan dokin ya zama ba dama a cikin gudu da karfi fakana ba da zalika la yujara tun daga wannan lokacin da manzo Allah ya hau wannan doki ba a iya tsere ma wannan doki babu sabqi bainal khayli babin da ke bayanin tsere tsakanin eh, tseren dawaki kenan ko ya halatta ko bai halatta ba ba na caca ba fa in kawo doki na ka kawo na kan sa kudi ka sa kudi a'a a kawo ana nuna ana ana horar da mutane zuwa iya zuwa yaki gudu za su koya a kafa ko harbi ko ko tseren dawaki ko ko a'a mutum ya kawo ya ce ga wannan doki da wannan da wannan na sa na ga kyauta na aji wanda iya tsere shi za a ba wannan ba za a ce da shi ta ba abin da ake nufi da tata ka kawo kuɗin ka in kawo nawan mu yi ishi ko kashi ko na ya kasara ko kai kasara shine aka haramta قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي عن كربو عبد الله بن عمر الله كرم سدايتي أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت في من جرى يتي أنكر بودك عبد الله بن عمر الله كان مسا دايشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا sa أي tsere tsakanin dawakin da aka ba su da babban ciki ba su da babban cumbi doki Wa in ana son doki ya zama mai karfi mai iya tsere mai iya gudu akwai irin abincin da ake ba shi sai ya zama mai shafaffen ciki ba shi da katon cumbi balle hana shi gudu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a yi tsere tsakanin dawaki iri biyu waɗanda suke masu manyan tindi da waɗanda suke ba su da manyan tindi da manzon Allah ya zai sa za a yi tsere tsakanin dawaki waɗanda ba su da manyan tindi sai sa tazarar tana da tsawo don ya ta za su iya amma da aka kawo dawaki jinkirma masu manyan tindi sai aka sa tazarar tsakanin ba ta da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har dabbobi ana tausaya musu shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace wa idza qatal wa idza qataltum fa ahsinul qitla وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته دنيا بتبا سامون إيران wannan wannan al'amari mai ban mamaki ba an baka izini dabba da ranta zaka yanka ta kaci ko ka ji daɗi ka raba ta da rai aka ce ka ce bismillah Allahu akbar tunda Allah ya bada izini ba wanda isa ya hana sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ka zo za ka yanka dabba din ka kawo wuka mai kaifi kada ka kawo kan da ba kaifi kana ta yi tana jin zafi ka kawo farar daya kayan ka ciki kenan sa'annan kuma ana son kada ma ka bari ta ga wukan dabba ta ga wukan sai dai a kawo kawai a yanka sakan ɗaya kitta da gani an gama da ita yace manzo Allah ya sa a yi tsere tsakanin dawakin da aka masu shafafen ciki min alhasiya ila saniyatil wada'i daga inda ake cewa alhasiya zuwa saniyatil wada wa ajra ma lam yudammar min saniya ila masjid bani Zuraif, wa kuma ke da manyan tumbi aka yi daga saniya daga saniyatul wada'i zuwa masjid bani zurai masallacin bani zurai wannan hadisin cikin kitabul masajid imam al-bukhari ya kafa hujja da shi cewa ya halatta a samu masallaci sunan unguwa ko wanda yayi ko kabilan da suka gina ba wai don wani alfahari ko riya ba a'a don a bambanta قال ابن Umar عبد الله بن عمر يتي وكنت في من اجرى يتي ina cikin waɗanda suka yi tseren قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال يتي سكان حفياء زوا ثنية الوداع ميل بيرني او كوشد او ستة كوشدة وبين ثنية الى مسجد بني زريق ميل واحد سكان ثنية الوداع زوا مسلاة بني زريق ميل ثاني babu idmaril khayli lis ya yace babin da ke bayanin ya halatta a tarbiyyatar da doki a raine shi yanda ba zai samu babban tumbi ba ya zama mai shafaffen ciki saboda ya iya gudu قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر في منزل الله صلى الله عليه وسلم يا سا أي tsere tsakanin dokin dawakin dokin da ba a shafe bai samu shafafen ciki ba wa kana amaduha min as-saniyati ila masjid bani zurayk tazarar da ke tsakanin tseren da aka yi daga daga بنية الوداع زوى مسلاة بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق كان سابق بها عبد الله بن عمر ما ينا cikin waɗanda suka yi tsere din akan haka in tsere ya zamo ba caca ba ba alfahari ba ba barna ba ya halatta ko bai halatta ba قال أبو عبد الله إمام البخاري يتي أمدا أي غاية أي تزرع تكان إن ذا أتاشل إن ذا أتيا فطال عليهم الأمد يتي أي سي تزرع لوكتي متى لوكتي يتويت أغريسي babu gayati sarki lil khayl al muzammara yace babin da ke bayanin tazarar da za a yi tsere tsakanin Ahmadu Hasaniyatul Wada'i sai aka sake su daga Saniyatul Wada'i daga Hasiya zuwa Saniyatul Wada fa qultu li Musa fa kam kana baina zalika sai na tambayi Musa me ce me ne tazarar da ke tsakanin su yaya قال ستة أميال زيت مرشدني أو سبعة كوبكوي وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان عمدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك سينكي سكان سنوني إن أكا تاجد إن أكا تايا يا إن ذا يسير سكان دواكي ما سمن ينتمي قال ميل يتي ميل تاني أو نحوه وكان ابن عمر ممن سابق فيها عبد الله بن عمر ينا وأن سكي سيري أو أن Babu na katin Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, babin da ke magana a kan taguwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Qalabin Umar, ya ce Abdullahi ɗan Umar yace ce, arda fan Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, u sa mata halal kasuwa. Ya Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goya Usama akan kan taguwarsa wacce ake ce da ita alkasuwa? وقال المسور المسور يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما خلعت القسواء ai taguwa da ake ce da ita alkasuwa ba zama ba tsugunawa ta yi ba ba tsayawa ta yi ba ma'ana tsayar da ita aka yi da ikon Allah قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول يتي ناجي أنس الله كرم سيدنا فدتي كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء يتي تاقور من الله صلى الله عليه وسلم تنادى سونا سوننت العظباء قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه قال يتي ان كربو daga سيدنا انس الله كرم سيدا يتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa ana ce da ita al-azba'u sunanta kenan la tusbaku ba a tsere mata har abada haka take qala humaydun humaydu yace aula takadu tusbaku ko a'a ba za a kusa a iya tsere mata ba فجاء أعرابي على قعود سيوان بالعربي يزود وتأبرهوا فسبقها سيجي يسيري sai ya tsere sai ya tsere ma wannan dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fashakka zalika ala na sai musulmai ran ya bashi suka ji ba daɗi a ce wani mutumin ƙauye ya kawo taguwarsa ko rakumarsa ta zo ta tsire ma al'adba'u wace aka santa ba a tsire mata hatta arafahu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa musulmai ran ya bace an ce an tsire ma taguwarsa al'adba'u fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haqqun ala Allah Allah ya tafi a shay'un min ad-dunya illa wa wada'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da zaka yi yayi suka cikin tauhidinka ko ka muna na ladabi game da Allah manzon Allah baya yadda. manzo Allah ke da abin abar hawa ta fi kowa duk wata dabba wannan ta fi ta gudu ba a tsere